يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 ‘yan uwana ina mana sallamar musulunci kamar kullum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna goma sha tara ga watan biyar ƙaurar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin maka zuwa Madina na da shekara dubu biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu cikin jerin shekarun girigori na 'yan albashi kamar kowace juma'a gashi allah mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a wannan masallaci masjidun rahma da ke kan titin wunti a nan cikin garin bauchi don ci gaba da karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala yan uwana idan kuna biye satin da ya gabata mun ja birki ne a ƙarshen باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد يوزا متاشد كم بابي من أنبانا سبعين دبقي كان حديثي نتالي هدو دا ستين دا أكو إمام البخاري أبو عبد الله رحمه الله تعالى ينتعم ونن بابي تاكي دا باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم babi da ke magana kan cewa ya halatta a buga tanti a kafa tanti a masallaci in buƙata ta kama don a ringa shigar da marasa lafiya ana ƙoƙarin yin jinyatar su a wannan guri babu laifi a jinyaci marasa lafiya a masallaci in buƙatar haka ta kama amma in ba bukatar haka ai marasa lafiya gurin zaman su shine asibiti قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام قال عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسير إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا صعد يغزو جرحه دما فمات فيها zakariya ibn yahya shine malamin bukhari a wannan hadisi ya karba daga abdullahi ibn numair daga hisham hisham dan urwa daga babansa urwa ɗan zubair daga nana aisha allah shi kara mata yadda qalat ta ce usiba sa'adun yawmal khandaqi fil akhali an jiwa sa'ad ibn mu'ad ciwo a daidai wata jijiyarsa da ke hannu al'akhal wata jijiya ne da ke jikin hannun mutum wacce galibin jini yana gudana ne ta cikinta idan aka yanke wannan jijiya ko ta yi rauni jini yana sauran mai malala yana sauran fitowa yanzu yanzu nan jini zai kare daga jikin mutum to sa'ad ibn mu'ad shugaban kabilar ausu sai zamto a ghazwatul khandaq ghazwatul ahzab an ji masa ciwo a wannan guri kun san kuma sa'ad dan mu'az babban mutum ne a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ba komai ba irin yadda ya tari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa manzon Allah kariya a garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kulawa ta musamman da ya ba wa wannan sahabi فضرب النبي Sallallahu alaihi عليه وسلم خيمة في المسجد sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka yi masa wani tanti wata 'yar ƙaramar bukka a cikin masallaci liya'udahu min qaribin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamto yana lura da shi da kansa ya zamto baya nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin wannan hali falam yaruhum wa fil masjidi khaymatun min bani ghifarin bayan haka kuma a cikin masallacin ma akwai wani tanti na banu ghifar kwatsam kawai suna cikin jinyatar wannan mutumi ana tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jinin launin wannan sahabi ya malala har ya je ya fara shiga cikin tantin banu zifar na ce muku a masallacin ga tantin da aka yi wa sa'ad ibn mu'az ga kuma tantin banu zifar sai jinin sa'ad ya ci gaba da malala har kawai ya fara shiga tantin banu zifar kwatsam sai abin ya ba su mamaki suna cikin tanti sai suka ga kawai jini ya malalo shine falam ya ru'hum ai abin da ya razanar da su kawai babu abin da ya razanar da su illa damu ya silu ilaihim sai wani jini kawai da suka ga yana ta zuwa gare su qalu ya ahlul sai suka ce wa junansu a yan uwanmu ku kun gaba ma hadha alladhi tina min qibalikum menene wani abin da ke ta zubowa daga gurinku wato suka ce wa waɗanda ke kula da tantin sa'ad ibn mu'az ya muka ga wani abu na kwaranyowa daga gurinku fa'iza sa'adun ya jurhuhu daman fama tafiha da ku aka duba sai aka ga ai abin da ya haifar da malalar wannan jini shine wato ciwon sa'ad ibn mu'az ne ya ɓarke yake ta zubar da jini wato ya jurhuhu daman ciwonsa ne ke zubar da jini ke malalar da jini fama tafiha sa'ad ibn mu'az ya rasu a cikin wannan tanti ko ya rasu sakamakon wannan ciwo muhallu shahid imam bukhari ya ce ya halatta a yi tanti a cikin masallaci in akwai bukatar haka wasu daga cikin musulmai an ji musu launi shugaba yana buƙatar a kusato da su kusa da shi don ya lura da su ko irin an samu hautsini ko irin rikice-rikice da ake samu wani lokaci babu laifi a shigar da mutane masallaci don a kula da su saboda musulmi ba shi da gidan da ya fi masallaci ba shi da mafakar da tafi masa masallaci kun fahimci karatun wannan kuma ke gwada cewa jini ba najasa ba ne ba inda najasa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bar mai rashin lafiya rashin lafiyar ma na rauni wanda ke zubar da jini kuma ya ci gaba da jinyatarsa a cikin masallaci ba Kunga fitsari da yake najasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai da wani ma yayi a gefen masallaci sawa yayi aka zuba masa ruwa kuma ya kwabe shi ya ce masa yin hakan ba daidai ne ba babu idkhalul ba'iri fil masjid lil illa babi da ke bayanin cewa ya halatta a shigar da raƙumi masallaci in akwai bukata ko kuma in wata larura ta kama a yi hakan tun da dama kun sani har zuwa yanzu zance ne muke ta yi akan hukunce-hukuncen masallaci to ya halatta eh, raƙumi a shigar da shi masallaci na'am dabba in ta shiga masallaci ba ta sa masallacin ya zamto najasa in ba kumanta ba na karanta muku hadisai baya cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu karnuka har sukan shiga su fita a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musamman ma lokacin da ba kowa kuma sukan yi ma fitsari kuma ba tare da an zuba wani abu ba in ya tsantsame shi kenan wannan ke gwada cewa dan dabba ta shiga masallaci ba ta lalata masallacin ba ta mai da masallacin ya koma najasa وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير عبد الله da عباس دكي بعد zuwa aikin hajjin manzon Allah da yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi aikin hajjinsa sai ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ɗawafi a kan raƙumi wannan abun da imamul bukhari ya kawo ya kawo a kan cewa shigar da masallaci shigar da raƙumi masallaci don wata larura wato zuwa ga akwai wato wani abu a ciki abin nake so na wani abu akwai hadisai guda biyu wanda shi ma da kansa nan gaba kaɗan ya kawo hadisin musnadi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ɗawafi yana kan raƙumi ya zagaye ɗakin kaba cikin masallaci yana kan min yana kan raƙumi to amma a ruwayan imam bukhari bai ambaci wata illa ce ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma a ruwayan abu dawuda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shigo garin madina lokacin da ya shigo garin makka don yin aikin hajjinsa ko umra sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara kuka da wani bangaren jikinsa cewa yana ciwo ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu yar karamar rashin lafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zai yi dawafi ne akan me akan raƙumi akan raƙuminsa ko ma dai wancan ko wannan duka dai ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dawafi a kan raƙumi ƙala da suna abdullahi ibn yusuf ƙala akbar na malikun ƙala an muhammad ibn abdurrahman ibn naufalin ƙala an urwata ibn zubairi ƙala an zainaba binti abi salama an ummi salama ƙalat shakautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور imam bukhari ya karba daga malaminsa abdullahi ibn yusuf at-tannisi daga malik ibn anas ibn malik al-asbuhi abu abdullah imamu daril hijra daga muhammad ibn abdurrahman Ibnu naufalin daga urwa ɗan zubair an zainab binti abi daga zainab 'yar gidan abu salama agola ce ita ma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita da ɗan uwanta salama an ummi salama sun karɓa daga mahaifiyarsu ummu salama hindu mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-makhzumiyya qalat tachi. ce ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na kai kuka na kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anni ashtaki cewa ina ɗan fama da rashin lafiya ko ina ɗan jin raɗaɗi wannan ma labarin aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ummu salama mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cikin hadisi cewa mace ce mai dan nauyin jiki saboda a cikin matan manzon Allah tana da yar kiba saboda haka tana da nauyin jiki shi yasa ma ko da aka je aikin haji sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta uzuri cewa za ta iya yin gaba saboda ba za ta iya yin sauri da tafiya da sauran mutane ba saboda tana da nauyin jiki saboda haka ta zo ɗawafi ma sai ta kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin yanayin jikinta kala sai manzon Allah ce tsofi min wara'in nasi wa anti rakibatun ki wafi amma in za ki wafi ki ta bayan maza ma'ana maza suna kusa da ɗakin Ka'aba ko kuma ku ta baya baya ba kamar yadda yanzu ake yin dawafi ba da mazan da matan za ka gansu a a cakuɗe wannan na gogan wannan wannan na gogan wannan wannan ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani na cewa wai wannan ai yanayi ne na uzuri wa ya ce maka uzuri kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da yadda ya kamata mata su zagaye dakin Ka'aba ya karantar da yadda ya kamata maza su zagaye dakin Ka'aba min wara'in nasi ta bayan mutane ta bayan maza saboda min ai kun san dawafi kamar sallah ne kamar da manzo Allah ya faɗa ce dawafi kamar sallah ne bambancin dawafi da sallah shine shi ana magana a ciki amma sallah ba a magana a ciki in ana sallah ina ne sahun mata yake ba a bayan maza ba har a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mafi alherin sahun maza na farko mafi sharrin sa na ƙarshe mafi sharrin sahun mata na farko mafi alherin sa na ƙarshe wa anti rakibatun kuma za ki iya yin ɗawafin ma kina kan abin hawa nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta dama ta yi ɗawafi tana kan abin hawa kasan kuwa in dai mutum zai yi ɗawafi to fa akan abin hawa to sai ya shigar da abin hawan cikin masallaci saboda ga ɗakin kawa ba za ka je kawai kai ta zagaye wani guri ba ba za a ce mutum in dai ya zagaye ɗakin kawa ta ko ina ne ba shi kenan ya yi min ya yi ɗawafi da mutum zai ɗauki jirgin sama don gadaran isa a ce ya ringa zage ɗakin kaba daga kilomita goma sha biyar misali daga ɗakin kaba ko yana zagayawa cikin helikofta bai yi ɗawafi ba yana daga cikin ladabin ɗawafi ya zamto cewa ga ka ga ɗakin ka'aban sai dai kawai idan yanayi ya sa kayi nesa da shi saboda cinkoson mutane wannan kuma abdaruratu tuqaddaru bi qadriha فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تتي سيكما ني وافين كمر عند منزون الله صلى الله عليه وسلم يا من ني تبايا مزا ma'ana maza suna kusa da ɗakin kaba ne ina ta baya kuma na ina kan abun hawa sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli ila jambil baiti shi kuma na salla ta daura da masalla da ɗakin kaban kusa da masallacin na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta da sallah kuma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu yana yana karanta wa tur wa kitabin mastur wa tur wa kitabin مسطور باب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يبيعان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله wannan hadisi imam bukhari ya masa take babun ya ce babi amma sai bai ce babin mai ba sai ya shiru imam bukhari yana da irin waɗannan abubuwa da ke yi a cikin littafinsa amma abin da malamai suke cewa in gaga imam bukhari ya ce babin bai ambaci sunan babun ba ma'ana shi wannan hadisin yana da alaƙa da hadisin da ya gabace shi amma ba kai tse ba sai ya masa babun gabanin ya gano me ya kamata ya naɗa masa wani lokaci kuma ya nemo ya naɗa masa wani lokaci kuma in bai samu abin da ya dace ya nada masa ba sai ya bashi haka qala hadathana muhammad ibn musanna qala hadathana muadh ibn hisham muadh ibn hisham yace qala hadathani abi baban sa ya bashi labari baban nasa shine hisham ibn abi abdullah dastawai shi yace an qatada ya karba daga qatada ibn da'amata sadusi shi ya ce haddasa na anas bin malikin anas dan malik ya ba mu labarin anna rajulaini min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa wasu mutane guda biyu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sai bai ambaci sunansu ba imam bukhari can gaba da ya kawo wannan hadisi ya ambaci sunan waɗannan sahabbai su ne asidi ibn hubair da abadi ibn bishir abadi ibn bishir in ba ku manta ba wanda na ba ku labarinsa a cikin karatunmu na nabiyun rahama yana daga cikin 'yan sintirin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nada da su dinga kaiwa suna kawowa a ghazwatul ahzabi to shi da asidi ibn hubair mutumin nan da mala'iku ke masa sallama in yana wucewa خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم fi lailatin muzlima sun fito daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gurin manzon Allah ai daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi saboda manzon Allah ba shi da karagar mulki manzon Allah babu da kali a kofar gidansa ba ta taburma yake shimfiɗawa ba in zai gana da kai zai gana da kai a cikin masallaci ne in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi wata wani zance da kai zai yi zance da kai a cikin masallaci ne saboda cikin zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba daya baya sashen abu wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha to sun fito daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda wannan zance ke gwadawa shine wato sun gana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. a wani dare mai tsananin duhu sakamakon hadiri ko sakamakon ruwa ko sakamakon rashin farin wata wallahu ta'ala a a'lam ma'ana ne sun jima da manzon Allah suka fito cikin dare wa ma mislul misbahaini yudhi'ani baina aydihima suna cikin tafiya kawai sai wani abu kamar fitila ya zo ya wuce gabansu yana haska musu gabansu ba wai wani da suka gaina dauke da wannan fitila yana haska musu gabansu ba a'a kawai wani abu ne ya zo a gabansu ga kowa ya zo gaba ɗaya ya zo gaban asid ibn hubair ɗaya ya zo gaban abadi ibn bishir kawai yana haska musu gaba su kuma suna ci gaba da ganin gabansu falamma iftaraka sara ma'a kulli wahidin minhuma wahidan hatta ahlahu yayin da suka zo hanyar da za su labu wannan zai kama hanyar gidansa wancan ma zai kama hanyar gidansa sai su ma hasken guda biyu suka rabu wannan ya wancan wannan yabi wannan bayan Allah man yattaqillaha yaj'al allahu makhraja wa yarzuquhu min haisu la yahtasib in ka ji tsoron Allah kai wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya a lokacin da kake buƙatar taimako da agaji a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baka ba shiri ba tsammani ba shiri ba tsammani wannan shi dama haske zai ringa bin mutum gwargwadon aikinka gwargwadon mai haskenka tun anan duniya in kana kyakkyawan aiki za ga ka tana da alaka da mai tana da mai annuri akwai alamar haske eh, da jin daɗi ko ba haka wani ba da nutsuwa a cikin mai ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake ya ce duk mai karantar da hadisan manzon Allah da mai yada hadisan manzon Allah Allah ya haskaka goshinsa ko ranar alkiyama ma insha Allahu ayyukanka ne za su rikide su zamto maka me haske suna haskaka maka gabanka kana ganin gabanka yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aymanihim bushrakum يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باين الله wannan fa ba shine na farko ba cikin labaran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda mutum ya nemi taimako ko in ya shiga wani yanayi kawai sai ya ga ta wato agaji daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala imam Ibn asakir cikin littafinsa tarihu dimashq ya rawaito cewa wani sahabin manzon Allah mai suna qatada Ibn nu'man shi ma wata rana a cikin wani duhu yana tafiya yana rike da wato tankar dabino kawai sai wannan tankar dabino sai ta rikide ta zamto masa mai haske tana haskaka masa gaba yana ci gaba da ganin gabansa hakan nan imam al-baihaqi a cikin littafin dalailun nubuwa ya rawaito cewa wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai suna Abu Absin shi ma wata rana ya samu kansa a wani hali na duhu sai yana rike da sanda sai zan sandan ya rikide ya zamto masa kamar torchlight oh karama kenan karamatul auliya karamar waliyan Allah gaskiya ce ahal sunna ba ma inkarin karama gaskiya ce akwai ta amma karama ta gaskiya ba karamar mai ba ba karamar karya ba akwai wasu duk karamar da ta zo ta saba alkur'ani ta saba wa mai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waccar karamar mai banza ne kamar yadda wani mai suna na bahani da ya rubuta littafi karamatul auliya ya kawo karamar wani wali cewa wai yana fitsari sai wasu mutane suka mai suka hango shi kawai sai ja al'aurarsa sai naɗe me ya yi rawani da ita wato don ma ba al'auran wale suka ba wani abu suka gani don <laughs> kaga da shirme ne yi wannan kalamar min kalamar kamar babu ruwanmu da karamomin karya irin karamomin da ake faɗa akan min shehu usmanu dan fodiyo wani lokaci cewa wai wasu sun kira sunan shehu usmanu dan fodiyo suna cikin halin wato kokarin nutsewa a kogi ko a teku sai suka ga wato an zo ame an tsame su an san wannan ya sa a makarantarwar hadisin manzon Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimako a me a gurin Allah in za ka nemi tsari ko agaji ka nemi a gurin me a gurin Allah kan abin da ba mai iya ba da shi sai Allah ba a neman agaji ko taimako sai a gurin Allah din akwai zance akan menene mujiza mecece al'aya mecece abin alamatun nubuwa da dalalatun nubuwa menene maganan karama menene maganan sihiri wannan wani zance ne da malamai ke tattaunawa a kansa a cikin littafan aƙida ina ganin idan muka tsaya a nan gudun ya isa Allah shi taimake mu babul khawkhati wal mamarri fil masjidi babi da zai yi bayanin halacci ko rashin halaccin yin kucika kun san kucika wa ya san kucika cikinku na san in ba mutumin karkara ba ba wanda isa ga can kucika kucika wata yar karamar kofa ne da ake wato hudawa daga gida zuwa mai zuwa gida ko wata yar karamar kofa ce da ake yi don wato bayan mai babbar kofa a gida irin abin da ake da shi a zamani yanzu na irin back door din nan bayan ga main door sai kuma a sami wata back door ko kuma escape escape door ko wani abu makamancin haka saboda haka ya halatta mutum ya yi kucika daga gidansa zuwa masallaci ya halatta ya halatta ya halatta mutum ya ringa wuce ta cikin masallaci ya shiga gidansa ko bai halatta ba ku bari mu je zuwa ga hadisin mu je abin da ya halatta da abin da ya haramta na ji wasu na cewa ya halatta wasu na cewa me ya haramta haka kawai ba dalili wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun mu almajirani ɗaliban ilimi ne mu zanto masu me masu tarbiya kada mutum ya ce wani abu halal ko haramun sai in akwai me dalili قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر قال عن عبيد الله بن حنين قال عن بصر بن سعيد قال عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خيرا عبدا إن, إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر wannan hadisi imam bukhari ya karba daga malaminsa muhammad ibn sinan daga fulaih sunansa fulaih ibn sulaiman daga abu nadar sunansa salim ibn abi umayya daga malaminsa Ubaidullah Ubaidu ibn Hunain daga Busr ibn Sa'id daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Sa'id al-Khudri sunansa Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu ta'ala anhu qala خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال منزون الله صلى الله عليه وسلم يا من هدبا منزون الله يا من وأزي يا من غرغدي يا فدكر دمو cikin gargadin da yayi sai ce wannan gargaɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne daf da rasuwarsa kwana ɗaya gabanin ya rasu sallallahu alaihi wasallama yayin da ciwonsa ya yi kamari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar cewa fa to wannan ciwo ne na ajali saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya yayi musu wasiya ta ƙarshe sai manzon Allah ya musu wasiya yi ko musu hannunka mai sanda kukan kulciya jawabi ne mai hankali ke ganewa mu je mu ji wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan mu ji ta mu ma mu aiki da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah Allah lalle Allah madaukakin sarki ya ba wani bawa zabi cewa ko ya zaɓi abin da ke gurinsa ko kuma ya zaɓi duniya fakhtara ma 'inda Allah amma wannan bawa sai ya ce shi ya zaɓi ya tafi gurin Allah fabaka abubakar da siddiku sahabai suka ce kawai sai mu ga abubakar siddiq ya me ya kece da kuka duk cikinmu ba wanda ya gano wani abu faƙultu fi nafsi sai abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan marawacin wannan hadisi sai ya ce sai na ce a raina ma yi buki haza sheikh wannan dattijo mai mutunci da daraja me yasa shi kuma yara ma ba su yi kuka ba amma sai mu ga gashi dattijo da shi amma yana ta kuka a'a mene a cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na damuwa iyakun kunillahu khayyara abdan baina dunya wa baina ma indahu fakhtara ma inda menene kuma damuwa in aka ce Allah ya wa wani bawa abin da ke gurinsa ko abin da ke nan duniya sai wannan bawan ya zabi abin da ke gurin Allah to me damuwa ai dama abin da ya kamata yake nan saboda ka zaɓin da ya yi ne yayi daidai ban ga wani abu da ke cikin wannan zance wanda yake akwai abin damuwa ba yace ce fakana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama huwa al-abd sai daga baya nake ganowa ashe wannan bawa da manzon Allah yake ba da labari ashe kansa yake nufi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din ne bawa wa kana abubakar a alamana shi abubakar ya fi mu ilimi ya fi mu sanin maganganun manzon Allah ya fi mu sanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi ya saurin ganowa wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi to dai bari in kare in ji Abu Sa'id al-Khudri yace qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga sayyidina Abubakar yana ta kuka sai ce masa ya Aba Bakrin ya Abubakar la tabki kada kai kuka ma'ana nan yana rarrashin sa ne inna amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar ka kamata yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada kai kuka kada ka damu ya rarrashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai ce sai kada kai kuka sai ko manzon Allah ya wato karakatar da zancen kuma yana magana akan falalan wannan mai kuka dan ya gwada mutane matsayinsa sai manzon Allah ce inna amannan nasi alayya babu mutumin da ke da wato um, alfarma babu mutumin da zan ce ya mun irin abin da sayyidina abubakar ya mun babu mutumin da ya ciyar da dukiyarsa ya kuma mu'amalance ni ya yi zamantakewa da ni ya ya wato baya da dukiyarsa kamar abubakar ya ce walau kuntu khalila min ummati da zan riki wani a matsayin badaɗi cikin al'ummata abu ababakrin khalila da na riki abubakar a matsayin badadi me ake ce badadi badadi shi wani wata wani irin wata irin soyayya ce wacce take cike zuciyar me wato wanda ya kawo badadi in ka riki mutum badadi ma'ana kare soyayyarsa ta cike maka me zuciya yanda baka ganin wani laifinsa ba wani wanda ya isa ya sha masa gaba amin a wajen ba wanda ya isa ya sha masa gaba a cikin zuciyarka to manzon Allah sallallahu ya riga ya ba da irin wannan soyayya wa Allah subhanahu wataala saboda haka bayan da kuma zai ya hada soyayyar Allah da sayyidina Abubakar amma da a cikin mutane zai zabi wani ya ba shi irin wannan matsayi da sayyidina Abubakar zai zaba walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu amma duk da haka akwai yan uwan takar musulunci da ƙaunar musulunci kun ga matakin badaɗantaka ya fi matakin soyayya da ƙauna manzon Allah ya tabbatar da ƙauna da soyayya da ke wa abubakar amma dai bai rike shi a matsayin badaɗi ba ya rike Allah subhanahu wata'ala ne a matsayin mai badaɗinsa sai manzon Allah shi gaba da cewa la yabqayanna fil masjidi babun illa sudda illa baba abi bakrin da can sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda gidajen ke kusa da masallaci kowa yakan dan yar kucika daga cikin gidansa zuwa masallaci sai manzon Allah ce to daga yau kowa ya daddoda kofarsa kofar da ke kawowa masallaci yake shigowa masallaci daga gidansa zuwa masallaci ya tabbata ya toshe ta ya biyo ta main gate ta babbar kofa da kowa ke biyowa illa babu abi bakrin Ban da ƙofar gidan abubakar da tawa da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta abubakar kaɗai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a bari kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ne liman shi ne jagora yana da ƙofarsa ta musamman da ke zuwa kai tsaye zuwa mi zuwa masallaci to in baya nan wanda zai jagorance shi ma shi ma zai iya samun wannan mai. alfarmar wannan kamar hannunka mai sanda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun anan gurin ke cewa jagoran ku bayana shine sayyidina Abubakar wani zai ce me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nasanta cewa Abubakar ka zamto jagora bayana ba a'a in manzon Allah yana gudun kare sunnanta mutane haka sai ya zamto cewa shugabannin da za su dinga gabata su za su dinga su me ta mutane wanda za su me wanda zai jagorance su kasan irin wannan wannan ko in an bari da an samu mai barna sai a mai da shugabancin karshe in bai wasa bai koma mai gado ko kuma ya zamto irin shugabancin zamani in kai kokarin kana kokarin tafiya sai kana kokarin ka shuka yaran ka dan ya rufa maka mai asiri kamata yayi a samu wanda ya fi kowa nagarta cikin al'umma zamto cewa shine shugaba wallahu ta'ala alam akwai wato tarin hadisan manzon Allah sallallahu wasu daga cikin su mun karanta tun a kitabul ilm wasu kuma suna nan zuwa gaba can a kitabul manaqib waɗanda za ku ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta hannunka mai sanda a gurare daban-daban cewa jagora bayansa sa shine sayyidina Abubakar irin waɗannan hadisan babu wani sahabi da manzon Allah ya masa irin haka in ba sayyidina Abubakar ba na'am wasu suna da wasu hadisai da suke ta yawo da su akan cewa manzon Allah yana irin hannunka mai sanda ne ko ma ya fito karara yayi bayanin cewa sayyidina Ali ne amma ba na so mu dakatar da karatun mai zamto cewa kowane abu zo kwakwalwar mu sai mun faɗe shi a lokacin bar abu har zuwa lokacin da karatu zai kawo shi sai mu sai mu tattauna Allah shi ke mu lokacin قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وحب بن جريج قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلم يعلى ابن حكيم قال عن إكرمة قال عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر wannan hadisi imam bukhari ya karba daga abdullahi ibn muhammad al-ju'fi daga wahab ibn jarir daga babansa shine jarir ibn hazim qala samitu ya ibn hakim daga ikrima ikrima ibn ammar almajirin abdullahi dan abbas daga abdullahi dan abbas Allah shi kara masa yadda qala ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito wa mutanen fi maradihi alladhi mata fihi a cutarsa da a cikinta ya rasu ma'ana cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ajali asiban ra'sahu bi khirqatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rufe kansa da dan wani tawul haka ya dan sa wani kyalle a kansa fa qa'ada alal minbari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna akan minbari kaga wannan ruwaya ta fito mana da wasu bayanan da babu su a ruwayoyin baya babu su a a ruwayoyin baya a ruwayoyin baya babu maganar cewa manzon Allah daga gida ya fito babu maganar cewa da manzon Allah ya fito ya fito ne yana wato ya dar yana rufe da kansa da wani kyalle babu maganar cewa manzon Allah da ya zo sai da ya hau kan mumbari kaga dama haka ake so ita ruwaya wata ta kara ma wata ƙarin bayani har zancin ya cika sosai surar ta kara fitowa Allah shi muke mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce innahu laysa nasi fa wa asna alaihi manzon Allah sai ya gode ma Allah yabo wa Allah wannan sunna ce ta manzon Allah in za a fara zance ko bayani sai an yaba Allah sai an koda Allah sai an kambama Allah sun maƙala sai manzon Allah ce innahu laysa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi babu wani mutumin da ya bani kyauta ya bani gudunmawa da kansa da dukiyarsa min abi bakar ibnu abi kuhafa sama da abubakar ibnu abi kuhafa abubakar ibnu abi kuhafa ibnu abi kuhafa shi a ba shi ne mahaifin sayidina abubakar ba domin abin da ya fi shahara ko ba sunansa ba ne ba sunan alkunyarsa ne sunan mahaifin sayidina abubakar Uthman ibn Amir ma'ana ba sunansa bane ba alkunyarsa ne Abubakar ibn Uthman ibn Amir sunan Uthman ibn Amir din ibn Abi Quhafa walau kuntu muttakhidha min an-nas khalilan da zan riki wani badadi cikin mutane latakhastu ababakar khalila da na riki abubakar a matsayin badadi walakin khullatul islami afdal amma sai dai yan uwantakar musulunci ta fi mini in dai da mutum ne Allah sai in bashi badaɗantaka. amma dan adam mutum sai in bashi ƙauna suddu anni kulla khawqatin fi hadha almasjid duk wata kucika a wannan masallaci a daddo ta illa khawqati abi bakrin in banda kucikar da sayyidina abubakar ta nan yake shigowa masallaci wannan ke gwada cewa ashe liman in an ba shi ƙofarsa ko an ware masa ƙofarsa ta daban don shigowa masallaci an yi bid'a ko an yi sunna ko an yi laifi ko an yi daidai na an yi daidai ba a yi laifi ba wallahu ta'ala alam babu al'abuwa wal ghalqilil ka'abati wal masajid babu da ke bayanin shin ya halatta a yi ƙofofi wa masallaci wani zai ce ah, to in ba kofofi ba ta sama za a ringa shigowa abin da ake nufi shine in aka yi kofa a kofar shigowa kuma sa'annan a sa kyauran da za a mi iya rufewa ko a bude ba ana maganar kofar shigowa ba kofar da za a rufe ko a mi ko a bude ya halatta a yi wa ka'aba ya halatta a yi wa masallatai ko kuma yin kofa wa masallaci wacce za a ringa uh, rufewa ko ma kulla masallaci bid'a ne masallaci kowane lokaci ana so a gan shi a buɗe ko ya ya kamata a yi farko dai masallacin ka'aba masallacin masjidul haram shi ba a rufe shi rufe shi kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma banu abdu manaf banu abdu manaf su ne masu kula da ɗakin ka'aba tun a zamanin jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya buɗe garin maka ya tabbatar musu da wannan aiki nasu tun na jahiliya amma sai ya nemi waɗanda suka musulunta cikinsu akwai Usman uh, Talha ibn Usman akwai kuma Shaiba ibn uh, Usman ibn Talha da Shaiba ibn Usman uh, kamar yadda zuwa cikin tarihi sai manzon Allah ya danka musu kula da kin ɗakin Ka'aba cewa su ne masu buɗewa su ne masu rufewa sai manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya musu nasiha cewa Ka'aba kawai za a ringa rufewa cewa ya banu abdi manafin la tamna'u kada ku hana bayin Allah idan sun shiga wannan masallaci su yi sallah a duk lokacin da suka so lokacin nan na dare ne ko na me ko na rana da wannan ne malamai suka ce ashe ɗakin ka'aba ba a ba a rufe shi masallacin ɗakin ka'aba ba a rufe shi amma shi gudan ɗakin za a iya min za a iya rufewa mu je zuwa ga wannan hadisi mu ji cewa ma ya halatta arifin ko ba arife ba ko bai halatta arifin ba qala abu abdullahi baban abdullahi ya ce wane ne baban abdullahi na haba kukuwa kullum kullum to zan daina cewa abu abdullahi muhammad bin isma'ila al-bukhari qala abu abdullahi baban abdullahi ya ce ai yana nufin kansa bukhari ya ce wa kala li abdullahi bin muhammad ko da ce inda kuna lura da yadda isnadin ke tafiya za ku gane cewa wannan bukari ne ai abdullahi ibn muhammad al-ju'fi al-musnadi ba malamin imam al-bukhari bane ba kullum muna faɗansa abdullahi ibn muhammad al-ju'fi al musnadi yace qala li abdullahi ibn muhammad abdullahi ibn muhammad ya ce mun dama kuma malamin imam bukhari ne الجو في المسند قال حدثنا سفيان سفيان يا باش لاباري عن ابن جريج دغ ابن جريج سننسى عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج يتي قال لي ابن ابي مليكة ابن ابي مليكة يا ابن ابي مليكة شيني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي مليكة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي مليكة يتي يا عبد الملك ya abdul maliki ma'ana ibnu abi mulaika ne yake ba wa wa ibnu jurej labari ya ba shi wannan labari ne lokacin da wasu masallatai ko masallacin da abdullahi dan abbas ke sallah ke wa mutane jagoranci da karantarwa a ciki lokacin ya riga ya yame ya rushe sai dai kawai kangonsa ko kufayi a lokacin ne eh, yake ba wa wannan almajiri nasa abdulmalik ibn abdulaziz ibn jurej labari cewa laura aita masajid ibn abbasin wa abuwa ya ce ai ba ga ba da a ce kana nan lokacin da haga waɗannan wannan masallaci na abdullahi abbas wanda yake rushe yanzu da ka gan shi lokacin da yake tsare ga ƙofofin shigowa ga ƙofofin rufewa ga su ana rufe su ana me ana buɗe su kamar da zuwa wasu ruwayoyi na dai takaita muku abun ne ko dan ya zanto kun fahimta anan gurin Imam Bukhari ya kafa dalili da wannan zance cewa an ba da labarin cewa Abdullahi dan Abbas turjuman alquran yana da masallaci ko sa akwai kyauran da ake ana bude ko ana budewa a shigo masallaci wani lokaci kuma ana kullewa ashe dan an bude masallaci an kulle masallaci wani lokaci an bude shi ba a yi bid'a ba قال حدثنا أبو النعمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب قال عن نافع قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال, قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى إمام البخاري يقول وانا زنشيت لقى أبو النؤمان أبو النؤمان شنو محمد ابن المفضل الصدوسي ya karba daga Muhammad ibn al-Mufaddal as-Sadusi daga da, da kuma قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي البغلاني أبو الرجاء قال حدثنا حماد بن زيد حماد ابن زيد أبو و أبو كسني بكو الله شريمه ina ta faɗan sunayen mutane kawai ni ɗana ina ta mimita karatuna wanda kuma gaskiya ba haka ya kamata ba gaskiyar zance abin da ya kamata in kana so ka zamto ɗalibi ya kamata a ce kana rike da bayro ga kuma ka a gabanka in ka ji wata fa'ida sai ka me sai ka rubuta ba wai ni ba wani littafin da ake rubuta sunan wane wane sunan wane wane da Allah wani akan sunan mutum ɗaya sai ka je ka bincika littafin ka iya ganowa hakikanin me waye shi saboda akan samu wasu masu suna iri ɗaya ko malamin su ɗaya kuma almajiransu me ɗaya dole ka bambance wane wane ne wane kuma ba wancan ba amma ana faɗa maka abu a araha kai kuma sai kana buɗe baki kana ah, eh, in an matsa ka ji abin da ya maka daɗi zaka ce Allahu akbar kai al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayd siyudaka bil hibal al muthiqa fa min al hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bain al hadaiqi taliqa imam al khatib al cikin littafinsa taqyid al ilm ya kawo wani zance dake magana akan muhimmancin ɗalibin ilimi ya ringa rubuta duk abin da ya ji sai ke cewa al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu ilimi da ganshin nan in ka je shi kamar mafarauci ne da ya farauto abin farautarsa wal kitabatu qaiduhu rubuta shi kuma shine sa masa da baibayin da zai hana shi gudu an ghazalatan wata أن تصيد غزالة talika kamar الحدائق za a cewa ذا da in ya ya barewa ko ko sai ya yace. ke gada ke barewa da Allah jira ni a wannan gona ki ringa shawagi ko zan je in nemo wata kamar ki sai in hada an kai ku me gida za ta zanna to in ne za a ce ma wannan wawa dolo bai san ba shi da dabara haka nan ɗalibin da yana jin karatu ko wasu fa'idojin da yana so a ce da ya riƙe amma bai maza maza ya rubuta ba shine dolan ya wancan ma mai dolantaka Allah shi taimake mu ba fa ce ku lolaya bane ba amma dai ce ku ringa me ku ringa rubuta abin da kwaji ya muku amfani in kuma duk abin da nake faɗa kun sani to shikenan wannan ba matsala Allah shi taimake mu annafi ina an ibn umar qala ana nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qadima makka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yazo dan bude makka fada usman ibn talha sai kira usman ibn talha da bafansa shaiba ibn usman Ah, fa fataha albaba sai suka bude masa kofar ɗakin Ka'aba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya karbi kin an bude yana matsawa sai Allah ya saukar da ayar da Allah ya ce cikinta inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira Eh, Allah yana umartanku da kumai da kayan ajiya zuwa gurin masu ajiye su tuntuni cewa maza Allah kada rike ɗakin mai kin ɗakin Ka'aba ya mai da ma waɗanda suke kula da wannan ɗaki fadakala nabi sallallahu alaihi wasallam bayan an buɗe sai manzon Allah ya shiga ya shiga tare da Bilal ibn Abi Rabah da Usama ibn Zaid da Usman ibn Talha shi wannan da ya bude din kenan tunda dai shi ne mai kula da gurin kuma shi ya san cikin ɗakin Ka'aban to da shi aka shiga sun ma'agalakal baba daga nan sai mai kawai sai rufe kofar kaga inda rufe kofar masallaci haramun ne da manzon Allah sallama bai da ya ce kada a rufe saboda manzon Allah baya shiru kan abin da yake kuskure la yaskutu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil batili da wannan na imam bukhari ya kafa dalili cewa ya halatta a ringa rufe masallatai ya halatta a ringa rufe masallaci ba wai an ce wajibi bane ba ba wai an ce dole bane ba ba wai an ce mustahabi bane ba amma dai halal ne musamman a wannan zamani in ba rufe masallaci ba ai a game a ga barna ya aka ana rufe wa ma ya aka me ya haƙare bayan an sace takalmin masallata sa'an nan masallacin ma a shigo a sace agogonsa wasu ma kiran sallah ma ba sa so su ji amsa kuwar masallacin ma ake mi ake sacewa wannan yan uwana yana gwada mana yanda zuciyar wasu ta kai kashi a ce ka rasa abin da zaka sata sai me sai kaya masallaci wa iyazu billahi falabisa fihi sa'atan thumma kharaju suka zauna a cikin wannan eh, eh, cikin ɗakin kaba na wani lokaci sun kharaju sai suka fito fa qala ibn umara abdullahi dan umar wannan sahabi dai mai dan ina da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi an yi wani abu a a garinsa ba an yi wani abu shi saboda kamar yake maza maza ya san me aka yi dan dai komai na ilimi kada ya me kubce masa yana ganin manzon Allah ya fito fa badartu fa sa'altu bilal sai nayi maza maza tambayi bilal in ce sallah fi manzon Allah yayi sallah a cikin sa sai ya ce masa eh sai ya ce masa raka'a nawa manzon Allah ya sallata sai ya ce masa a fi ayi a ayyace masa fi ayyin ko a ina ne manzon Allah sallallahu a fi ayi makanin sallah rasulullahi sallallahu alaihi a wani guri ne manzon Allah ya sai sallar qala bainal uswanatayn yace tsakanin waɗannan filoli guda biyu waɗannan ginshikai guda biyu sai ya gwada masa su yace tsakanin su nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah qala ibn umar yace fa dhahaba alayya an as'alahu kam salla amma abin da na manta shine sai na manta in tambaye shi wai raka'a nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallata amma a wasu ruwayoyi kamar da ya gabata mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a nawa ne raka'a biyu ne babu dukhulil mushrikil masjida babu da ke bayani kan ya halatta mushriki a ahalin kitabi kirista ba yahude in ya shiga masallaci bai yi laifi ba in ya shiga masallaci bai yi ba bai laifi ba ma'ana ba dukansa za a yi ba kada in kun ga wani ya shigo masallaci wanda ba musulmi ba ku haushi da me da duka ko ku haushi da fada wannan ba halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba musulunci addini ne wanda yake budade wanda yake addini ne ke maraba da me da mutane hadisin قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أسال فربطوه بصارية من صوار المسجد wannan hadisi mun karanta shi satin da ya gabata labarin sumama ibn usal wanda aka kamo shi a yankin najd dan kabilan banu hanifa wanda manzon Allah ya ɗaure shi a cikin masallaci a jikin ɗaya daga cikin ginshikan masallaci a lokacin bai musulunta ba wannan ke gwada cewa wanda ba musulmi ba in ya shigo masallaci iya babu laifi ba ba ba a yi laifi ba ba wa yana nufin cewa a buɗa masu ringa shigo mai masallaci ba ko su ringa zuwa ziyawa shaka buɗe idanu ko su ringa zuwa ziyara a in wani yanayi ya kai A kuna zaune a anguwa za a yi tattauna da shi a shigo da shi mai masallaci ba ilahi ba yana da wani abun da zai iya faɗa amfani da mutane an zai an yi amfani da masallaci ya yi magana bai laifi ba na kawo muku dalilai a wancan karatu wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya gaggana da wasu waɗanda ba musulmai ba a masallaci ba sau ɗaya ba sau biyu ba wani zai ce aya nan da ke cewa innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada ku bar na zuwa sati na gaba in ba ku ansa ba ta da alaka da shigar kafiri masallaci ta kusa ko ta nesa yaya abun yake sai mu bari in sati ya kai in Allah ya kai mu sati na me na gaba sai mu dora daga kan wannan bayani dan ya zama cikon karatun yau saboda karancin lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته